الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sace ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu Alaihi wasallam minar takbiri ila taslim ka annaka taraha wallafar babban malami na musulunci a shekul imam al-hafiz al-muhaddith abu abdurrahman Muhammad Nasiruddini Al'albani rahmatullahi alaihi. A karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama bayani cikin wato maganganu da al'imam albani ya hakaito mana ga abin da ya shafi babban malami na musulunci al'imamu shafi'i. Mun shiga magana ta malami na hudu cikin malamai na mazahabar nan guda hudu. lokaci ya cin mana ga kwana akan wato maganarsa ta farko wanda al'imamu al'imamu ahmad ibn hanbal yana bayani game da abin da ya shafi mahimmancin sunna a wajensa da kuma kimarta da rashin riko da wata magana wanda ta ci karo da wannan sunna ɗin ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi magana akan waɗansu ƙusoshi na sunna wanda su ne daga ciki akwai al'imamu malik na jimus sunna kenan daga ciki akwai al'imamu shafi'i wato shi ma dai akan lawalinsa yake na jimus sunna akwai al'imamu la'auza'i shi ma dai na jimus sunna ɗin ne akwai al'imamu tsauri shi ma dai na jimus sunna ɗin ne idan muka ɗauka da al'imamu malik da al'imamu la'auza'i da al'imamu sauri waɗannan guda ukun dukkaninsu ashabul kutubi sitta sun fitar da hadisansu al'imamu bukhari a cikin littafinsa aljami'us sahih ya fitar da hadisi ta hanyar al'imamu malik ba ta hanya ɗaya ba ba ta biyu ba ta uku ba akwai su da yawa hakanan al'imamu muslim ya fitar da hadisi ta hanyarsa haka al'imamu abu dawud haka al'imamu tirmidhi haka al'imamu nasa'i haka al'imamu ibn maja haka nan al'imamu al'auza'i shi ma kusa ne wanda za ka yi ta ganin shi haddasana abu amrin a wani gurin abu amur wani gurin ya ce ma abdurrahman ibn amur babansa amur sunan shi kuma yana da ɗa mai sunan amur sai ake mai alkuniya da abu amur abdurrahman ibn amur ibn abi amur al-auza'i to yana da kwai hadisi imam bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar sa haka muslim haka abu dawuda haka tirmidhi haka nasa'i haka ibn majah haka nan sufyan ibn sa'id al-thawri shi ma falatas al-anf shi ma ɗaya ne daga cikin kusosi wanda asanir suna ta bi ta hannunsa don haka waɗannan ashabul kutubi sita ɗin dukka sun fitar da hadisi shi sun fitar da hadisi ta hanyarsa wato al-Imam bukhari Muslim Abu Dawuda Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah to abin da ya saura shine al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i babu isnadin da yake da kwai sunan shi a cikin Muslim amma cikin bukhari al-imam bukhari ya fitar da hadisin shi amma mu'allaq ma awwal isnad minhu yuzafu yuhdafu walau ila akhirih mu'allaq al-imam bukhari ya fitar da hadisi ta hanyar al-imam shafi'i amma mu'allaq ne ba mausul bane ba musnad bane a al-imam muslim bai fitar da hadisi ta hanyar al-imam shafi'i ba al-imam abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah waɗannan guda hudun sun fitar da hadisi ta hanyarsa ya zama tunan waɗannan malaman dukkaninsu wanda al-imam ahmad ya zano kowanne daga cikinsu wani kusa ne daga cikin kusoshi na musulunci wanda waɗannan littattafai wanda ake bajinta da su ake kafa hujja da su wajen tabbatar da alwalla ko sallah ko zakka ko azumi da sauransu wanda a cikin waɗannan littattafan ne ake zabulowa ya tabbata cikin bukhari da muslim kaza kaza kaza kaza kaza to idan kana karantawa za ka yi ta kicibus da sunayen waɗannan manyan malamai to duk yadda suke da kwai daraja a cikin addini na musulunci wanda kuma daraja din nan yanda kai kasan darajar su Imam Ahmad ya fi ka sanin darajar su saboda shi yayi zamani da waɗansu daga ciki ya ga yanda suke gwagwarmaya yayi zamani da waɗansu daga cikin ɗaliban su ya ga yanda suke gwagwarmaya in ka dauka Imam Ahmad yayi zamani da irin su ya haibun ma'i wanda ya haibun ma'i ɗalibin su ne ya ga yanda yake gwagwarmaya to kaga idan kaga yaro yana gwagwarmaya kaga ya kama jiki zaka ce wannan la'alla mahaifin shi biyo ko mahaifiyar shi to in kaga dalibi yana ta gwagwarmaya yace kace wannan daga wajen malamin sa ya samu to ya fi ka sanin kimar su da darajar su amma duk da haka yace kada ka yi musu wato bi wanda yake nabi ta daidai ka zamanto addinin ka ka gina sani akan basira waɗannan rijalu din dukkaninsu ba wai su aka sani ba an san su ne saboda rukunsu da sunnansu mun gane da kyau as-sunnatu la tu'rafu bir-rijal wa inna ma yu'rafu ar-rijalu bis-sunna sunna ba a gane ta da mazaje kace kawai in wane ya faɗi magana maganar shi kawai ita ce daidai da sunna a mazajen su ne ake gane su da sunna din mun gane da kyau lokacin da maganar su ta dace da sunna to sai a ce mai rajul amma in magana shi bata dace da sunna ba sai a ce mai rujai mun gane da kyau dan karamin yaro kenan to a cikin wata riwaya yace la tuqallid dinaka ahadan min haula'i ce kai bawan Allah musulmi kada ka yi taqalidin addininka karataya addininka ga wani daga cikin waɗannan manya-manyan bujuman malaman hadisi na wanda kuma ajiya mu yi bayani akan wannan mataki ‘yan ajin alajikanmu ne yake magana da su iri-ire shi, wanda sun gajiya sun ga yau, sun karanta maganganu na malamai za su iya bambance maka tsakankanin kwaya da tsakuwa, tsakankanin ɗan duma da ɗan kabewa, tsakankanin ɗera da jaba, za su iya bambance maka tsakankanin fari da baɗi, amma kai da ni da shi wanda ya zamanto ba mu da wannan kudura ɗin to akwai buƙatar a ce lalle malaman nan da muke kyautata musu zato kada fahimtar mu ta fita daga tasu ya zamanto cewa abinda al'imamu malik ya faɗa mu kallace shi da idan basira abinda al'imamu shafi ya faɗa mu kallace shi da idan basira saboda ba mu da kasratu lidila ila sunna kuma yawaita tsankaye ba zuwa ga sunna ba ma yawan muraja'a sunna yanzu wani zaka same shi ya shekara hamsin amma sayul bukhari ko sauka ɗaya bai taɓa mashi ba kuma musulmi ne malami ne mai da'awar sunna ne ga yanzu wanda akwai wani malamin mu a jami'a dr baba ina ga yace in baka fito labari ba sauka sha biyar ce to kana da sauran halin fito labari mujalladi sha biyar ne to kaga yanzu kowane mujalladi ma a ce a wata guda za ka sauke shi to sauka sha biyar ina ga sai ka shekara goma sha wani abu kana yin ta kuma shi ne yake magana akan cewa ɗalibin ilimi inda yana so nan da shekara ashirin ya zama to cikin ɗaliban ilimi ba wai cikin malamai ba shi ne a ce kullum yana da kwai program na karanta safa hamsin kullum kawai ya karanta safa hamsin kuma ya fahimci abin da safa hamsin ɗin nan take to shi ne ana kyautar da zaton idan aka shekara ashirin a gaba ana yi ba tsaya ba za a saka shi cikin ɗaliban ilimi mun gane da kyau da za a saka shi cikin 'yan kasuwa na ilimi ba 'yan kasuwa ba na shi naira mun gane yawowara ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به الإمام أحمد يتي دكا أبن ديزوش دقا وجم مأيكي صلى الله عليه وسلم da kuma sahabbansa ka yi riko da shi da hannu biyu idan abu ya tabbata a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu sahabbai sun aikata a lokacin rayuwar ma'aiki kuma ma'aiki bai daka tsawa a kai ba bai yi hani a kai ba to wannan ana ce da ita sunna ta ƙaririya to sai ka yi riko da shi saboda bayan da za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya bar bayinsa akan kuskure tare da cewa kuma annabinsu yana tare da su idan akwai wani abu wanda suke aikatawa wanda wannan abin musulunci bai yadda da su ba ko da ba a gaban ma'aiki ba ne to wahayi zai sauka ya ja musu kunne an cewa kaza kaza da ake yi a daina yinsa haka idan bayan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya ne to zamanin ma'aiki ba wani zamanin da ya kai wannan zamanin kwaleti ba wani zamanin da ya kai wannan zamanin nagarta shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yace khairukum qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum hadithin imran ibn husayn da Allah yace mafi alkhairunku sune waɗanda suke mutanen zamani na muminai na zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba za ka hada su ba da mumunan da ba su yi zamani da ma'aiki ba waɗannan muminai tare da ma'aiki sun fi kowaɗansu muminai inganci gane da kyau to ya ce abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ka yi riko da shi da hannu biyu sun matabi'ina ba'adu arrajulu fihi mukhayyarun ya ce sannan kuma tabi'ai bayan ka gama da sahabbai bangaren abin da ya shafi tabi'ai irin su sa'id ibn al-musayyab irin su waisul qarni irin su muhammad ibn sirin irin su al-hasan ibn abi al-hasan al-basri irin su mujahid irin su sa'id ibn jubair irin su alqama irin su masbuq da sauransu to wannan ar-rajulu mukhayyar mutun za a bashi zabi ne eh a wannan lokacin kana da kai malduha taka ce kana tare da malami wancan baka tare da wancan mun gane da kyau saboda zamanin tabi'ai nagartarsa da ingancinsa bai kai zamanin sahabbai ba a zamanin sahabbai akwai fitintunu din da basu kunno kai ba sai a lokacin a lokacin tabi'ai sannan suka kunno kai fitinoni din nan dukkaninsu yawanci sun kunno kai ne a lokacin tabi'ai a lokacin sahabbai lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nan babu fitina ta khawarijawa babu fitina ta mu'tazilawa ta jahamiyawa duka waɗannan babu su to amma zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bar duniya a lokacin Uthman ibn Affan sai aka samu tsageru wanda sun rena shugaba daga wannan aka dan fara samun rashin jituwa Usman ibn Affan a matsayin shi na shugaba na am na kowa da kowa aka zo aka sa mai takunkumi aka tsare shi a gida dan yar uwarsa Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar wata rana ya shigo wajen sa kamar yadda yake cikin Bukhari da yake cikin Sahih Bukhari yace ya amiral mu'minin innaka imamu ammatin wa nazala bika manara wa yusalli lana imamu fitnatin wa nataharraj ce shugaba na musulmi ya ce kai dai kai ne shugaba na kowa da kowa kuma yanzu babban ma matsalar da muke fama da ita shine limamin da yake jagorantar mutumin banza ne limami ne wanda shi ya janyo fitina din nan muna shiga cikin damuwa yaya za a yi a matsayinmu na wanda muke muka yi muka baya a kuma mu yi sallah a bayan wani limami a lokacin Usman dan Affan ya ce da shi as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas sallah ita ce mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa a yanzu ba wani abu idan ka cire kalma ta shahada wanda yake taka rawar a zo a gani a cikin musulunci kamar sallah ce to fa in ahsanan nasu fa ahsin ma'ahu idan mutane suka kyautata sallar su to ka kyautata taka tare da su wa in asa'u fajtanib isa'atahum idan sun muna nakwa to kai ka nisanci wannan munana wata suka gyara abin da kai kake ganin wannan shine daidai saboda idan ka hadu da Allah subhanahu ta'ala, Allah ta'ala sai yayi maka tambaya akan sallah sai yayi maka hisabi akan ta to tun daga wannan lokacin da aka kashe Uthman dan Affan bayan yayi ta gaya musu waɗansu fada'il wanda ya tabbata cewa shi ma yana ɗaya daga cikin su a ce an shudu kun billahi wala an shudu illa a sahaban nabi sallama alastum ta'lamuna anna rasulullahi sallama qala man hafarahu matafalahu aljanna fa hafartuha alastum ta'lamuna anna rasulullahi qala man jahaza jayshal usra falahu aljanna fa jahaztuha yace ba kun ji ba da kyau da bakin ku ku sahabbai wanda suke raye a wannan lokaci a gaban yan ta'adda yake ce musu ba kun ji manzo Allah ce duk wanda ya gina rijiya ta ruma yana da kai tukwicin gidan aljanna ya ce ni na gina ta ko ya ce buku jau maza Allah ce dukkan wanda ya shirya jeshin usra ya kawo gudunmuwa ya bada idan za a fita yakin tabuka yana da kwai satifike na aljanna ya ce kuma ni he da na kawo abin da ya fi na kowa fasad da ƙuhu bi makala suka gaskata shi kan abin da ya faɗa suka ce ƙwarai kwa an yi haka a lokaci da kaza da kaza kuma manzo Allah ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau duk abinda Usman zai aikata na laifi ba zai kawo mai cikin da shiga aljanna ba idan kun ji wannan to amma duk da haka aka samu dan ta'adda ya yanka shi yana karanta alqur'ani kamar yadda waɗansu daga cikin riwayoyi din suke nuna suka ce ya zo kan fasayakfika humullahu jinin shi hada su ana to tun daga wannan lokacin sai ya zama tun fitina an bude mata kafa in wannan ta fito wannan take kunnowa in wannan ta kunno wannan take kunnowa saboda kashewa mutum ɗaya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce mumini ɗaya ka kashe shi girman shi yafi ka'aba kaga din yanda ka'aba din nan take da muhimmanci ko wanda duk shekara in zaka yi ibadar haji sai ka tafi can ce manzo Allah ce to wallahi ran mumini ɗaya yanda yake da kima a wajen Allah yafi kimar ka'aba to aka kashe Uthman ibn Affan daga wannan lokacin duniya sai ta fara rikicewa in wayannan suka fito da sabon salo na fitina wancan su kuma sai su fito da sabon salo sai zamanto bayan sahabbai ar-rajulu mukhayyar mun gane da kyau wa qala marratan al-imam Ahmad imam ahli sunna wal jamaa wata magana ta sai yace al-ittiba'u an yattabi ar-rajulu ma ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallama wato abinda ake cewa bi shine mutum ya bi abinda ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa an ashabihi da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam thumma huwa min ba'du min ba'd at-tabi'ina mukhayyar thumma huwa mukhayyar sannan kuma shi abun baiwa zabi ne min ba'da tabi'in a bayan tabi'ai in dai bayan sahabbai ne to shi abin baiwa zabi ne wajen abin da ya shafi tabi'ai zai kallaci wanda yake kyautata mai zato ne waɗanda yake kyautata musu zato ya karanta maganarsu da ta wancan da ta wancan da ta wancan ta wancan ba ta zamantowa hujja ce akan ta wancan sai in ya zamanto ta wannan ɗin ta dace da sunna mun gane da kyau za mu ga cewa sahabbai a lokacinsu sun yi ta saɓani a tsakankaninsu sun yi ta saɓani a tsakankaninsu amma wani ikon Allah saboda su saɓaninsu sun gina shi a kan ikhlasi da kuma neman gaskiya ɗin hakan ɗin bai raba kansu ba sai zama kullum a tare suke wanda suka yi saɓani ɗin da shi ɗin tare yake da su su ma kuma tare suke da shi mun gane da kyau al'imamu Ahmad ya ce ra'ayul auza'i wato fatawa ta abu amur ibn abdurrahman abu amur abdurrahman ibn amurin auza'i babban malami na sham wa ra'ayu malikin da fatawa ta al'imamu malik imamu daril hijira babban malami na madina wa ra'ayu abi hanifa da fatawa ta al'imamu abi hanifa babban malami na kufa kulluhu ra'ayun ce wannan dukkaninsu fatawa ce wanda aka baka ita da kai wa huwa indi sawa'un yace a waje na duk ɗaya suke maganar al-Imam Malik da maganar al-Imam al-Auza'i da maganar al-Imam Abu Hanifa a waje na din matsayin su daya mun gane da kyau ba zan fifita wa maganar al-Imam Abu Hanifa akan maganar al-Imam Malik ba zan fifita wa maganar al-Imam Malik akan maganar Abu Hanifa haka ba zan fifita maganar abu amrin al-auza'i akan maganar al-imamu abu hanifa yace wa innamul hujjatu fil athar sani dai kadai hujja ana samun ta ne a cikin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan uwa karatun sunna yana da muhimmanci karatun hadisi yana da muhimmanci bawan Allah musulmi inda zai kwana yana karatun sunna ya wuni yana karatun sunna bai ba ta hakinta ba saboda hujja din anan ne take al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa masu wahu fa wasu wasu shayaɗi ne mun gane da kyau a to ilimi shi ne ka ce ƙalar lahu ƙalar rasulu allah ya ce manzan allah ya ce abinda ba wannan ba to wasu wasi ne na shaida shaida ne zai ta zawa ya ta wasa da hankalinka shi yasa ba wai ana nufin kuma karatun fiƙo ba shi da muhimmanci ba yana da muhimmanci mai girma ta yanda shi ilimin ƙalar lahu ƙalar rasul ɗin shi ne aka fassara maka shi kuma a cikin kutubul fuqaha ɗin littattafan na malaman fiƙo sun fassara maka waɗannan kin littattafan ne sun fassara maka alkur'ani din sun fassara maka sunna inda za mu zo muna karatun ishimawi kamar yadda muke yi dinnan mace kowace matsala sai mun kama ta hadisi to lallai akwai wanda ba za mu samu hadisin a kanta ba amma wanda suke da hadisin ko wanda suke da aya din sun fi yawa sama da waɗanda ba su da aya ba su da hadisi din kaga ashe irin abu ne aka yi maka talhis ɗinsa wannan littafin na albani yana da kwai talhis ko wanda in ka tashi kawai in ka ji ana cewa tudurwa ba zai kama ka hadisi ɗaya ma a ciki amma dai kawai iya maganganun nashi na nan hadisan da ya kawo a nan can shi zai maka tarhis ɗinsa wanda kuma ana ɗauka ana karantawa irin na waɗanda suke ba su kai matakinmu ba gane da kyau yana nufin wanda suke ƙanana ne ana yi wa yara shi irin 'yan shekara biyar shida bakwai a makaranta amma mutumin da ya kai shekara goma zuwa sha ɗaya sha biyu ya kamata a ce ya gama da wancan littafin kuma ya shiga wannan saboda kullum in kace zaka dauki talhisi to yaushe zaka dauki kuma littafin asalin littafi din mun gane da kyau yace wa innamal hujjatu fil athar sani dai kadai hujja tana tabbata ne cikin abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta uku al'imamu ahmad ya ce man radda haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala shafa halakatin al'imamu ahmad ya ce dukkan mutumin da ya yi watsi da hadithin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mayar da hadithi na ma'aiki bayan an kama ya ce mu ba ruwanmu da shi imamu ahmad ya ce fahuwa ala shafa halaka wannan mutumin yana kan gabar halaka yana dab da hallaka wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an qadakum minha to dukkan mutumin da za ka kawo mai hadisi amma saboda ya saba wa fatawar malamin sa na unguwarsu daga cewa ka zo da wani abu a rana kai tsaka wanda shi kuma abin da malamin unguwar tasu ya zo da shi shine abin da ya zo da shi sabo din abin da babu shi a zamanin ma'aiki din yanda yake sananne a cikin mu a yanzu ana ce mai sabon abu abin da akwai shi a zamanin ma'aike alayhi salatu wassalamu duk yanda muke ganin shi bako ne a wajen mutu wannan shine addini ne saboda tun nan da shekara 1400 da wani abu ne wanda yake sananne amma kai naka bai kai wannan kwanaki ba mun gane da kyau to al-imamu Ahmad yace dukkan mutumin da ya mayar da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin yana kan gabar halaka wannan Hussein mun shiga taitayen mu da kyau fa hadisi in ana tattaunawa da kai a matsayinka na musulmi in abokin tattaunawar ka ya kawo maka hadisi kar ka yi watsi da shi kai tsaye sai dai in ka san rashin ingancin hadisi ya kawo maka wani hadisi mauru'i wani hadisi mai rauni hadisi na ƙarya hadisi maudu'i wanda kawai ba shi da asali daga ma'aiki alayhi salatu wassalam to wannan sai ka ce dama ba hadisi bane ƙarya aka yi wa annabi kuma wanda yi wa annabi ƙarya ka san hukuncin shi na san hukuncin shi amma hadisin da ka san ya tabbata kai watsi da shi to akwai matsala mai girma al-imamu al-albani yace tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhu waɗannan su ne maganganu na waɗannan manya-manyan shugabanni na musulunci Allah ta'ala ya yadda da su fil amri bitamassuki bil hadith waɗannan su ne maganganu nasu waɗanda suke mana umarni game da yin riko da hadithi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannahayi an taqalidihim duna basiratin da kuma hani game da yi musu bita zaizai ba tare da wata basira ba da yi musu bita zaizai ido rufe in za ka yi wa malami bita zaizai amma kuma kana yi mishi bita zaizai din ne idanka a buɗe wannan shi ya fi wancan saboda idan kana yi wa mutum idan kana abin bayan mutum yanzu sai je taka kaya sai ya huce ta yanzu ka zo kai ma ka ce ka taka kaya ka huce saboda kaga shi ma ya taka kaya ya huda har ta yi mishi jini kai ma saboda ka yi koyi da shi ka taka ta fitar maka da jini ka cire kuma ka huce ai saboda kai kana tafiya idan ka a buɗe in ka zo ka la'alla shi bai ganta bane da ya ganta da tsallake mata zai to kai kuma tun da katsin kaya ta tun daga nesa kenan in ka zo gyarawa za ka yi ka wuce ko ma ka ɗoke ta ka jefar da ita daga tsakiyar hanya ɗin to haka dukkan mutumin da yake taƙalidin malamai ya zamanto yana taƙalidi ne idansa a buɗe idansa a buɗe lokacin da dalili ya bayyana a gare cewa matsala ɗin nan ba wani hadisi a kanta ko na ko na umarni ko na hani ya dai malamai ne suka ga dai wannan kaza din nan kaza ne wannan kaza din nan kaza ne to sai ga gani yanda ya dace a wannan lokacin kai wahiya min alwuduhi wal bayan wato su waɗannan maganganu na waɗannan malamai yanda suke cike da alwuduh fitowa fili karara wal bayan da kuma bayani dalla dalla a fili karara maganganun nan nasu suke sannan kuma sun yi bayani sun yi baki sun yi wasali la taqbalu jadalan ba ta bukatar kuma wata garrama waɗannan dai maganganu nasu in dai kana jin larabci yanda zaka fassara su iya dai haka din nan kowanne daga ciki abin da yake magana akai shine ad-da'watu ila al-kitabi was sunna kira zuwa ga riko da alqur'ani da kuma sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma ajewa dukkan magana ta wani malami daga cikin malamai wanda ta ci karo da alkur'ani ta ci karo da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala ta'awilan sannan kuma ba wani tawili da zaka yi mata waɗannan maganganun da aka ce maka yi mata tawili wani irin tawili ne zaka mata wa alaihi al-imam al-albani ya ce to akan haka fa'inda man tamassaka bi kulli ma tsabata fi sunna hakika dukkan mutumin da ya yi riko da dukkan abin da ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi riko da shi ya yi kankamo da shi ya rike shi a matsayin ita ce mazhabar shi wala khalafa ba'da aqwalil a'immati koda wannan abin da ya yi riko da shi din na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saba wa shashe daga cikin waɗannan limamai na musulunci al'imamu abu hanifa al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad la ya kunu mu bayinan limazhabihim ba ya zamantowa wanda ya yi hannun riga da mazhabarsu ba a cewa ya yi hannun riga da mazhabarsu ba shi ba mazhabarsu ba a cewa kai ka ɓallewa mazhabar malamin ka ko kai ma zai ka zama tsajera ka fita daga mazhabar malaminka ba haka bane wala kharijan an tariqatihim sannan kuma baya kasancewa wanda ya fita daga hanyar su wanda suke kai bal bari dai huwa muttabi'un lahum jami'an wato shi wannan dalibi wanda ya zama yayi riko da sunna da hannu bibiyu ko da wannan sunna ta sabawa waɗansu daga cikin malaman nan to ya yi biyayya ne ga malaman gabaki ɗayansu kaga ima kallaci maganar al'imamu abu hanifa tana kira zuwa game riko da sunna ɗin haka maganar al'imamu malik haka maganar al'imamu shafi haka maganar al'imamu ahmad to lokacin da mutum ya yi riko ɗin da sunna ya yi biyayya ga su waɗannan malaman ne saboda su ne iyayen ula'ika a ba'i faji'ini bi mislihim mun gane da kyau wato irin waɗannan su ne malama in ka cire su cikin musulunci din to ina ga na ga cewa ko musulunci ya dan ware haka haka shi yasa waɗanda za su baka magana ka ji su baka umarni ka bi shine duk mutumin da zai dora ka akan sunna ta ma'aiki zai nuna maka cewa wannan sunna din tana da muhimmanci ba a daidaita ta da komai duk wani abu na duniya zaka iya rabuwa da shi ka zauna lafiya in ka tahi lahira amma kaga mahaifa mun gane da kyau a doka addini na musulunci akwai wanda ya yi magana akan girmansu bayan haƙƙin Allah da na manzo kaga mahaifa ko sai kuma haƙƙin malamai wannan duk wanda ya zamanto ya yi wa musulunci hidima tun daga sahabbai har zuwa wannan zamani yana da haƙƙi a kanka matsayinka na ɗalibin ilimi idan ya yi kuskure ka nema mai gafara ba ka cattake shi ba idan ya baka shawara ya yi umarni da ka yi kaza ka kallaci wannan umarnin nashi ya dace da alkur'ani ko bai dace ba ya dace da sunna ko bai dace ba idan ya dace ka bi idan kuma ya zamanto ya saba musu to inna mata'atu fil ma'ruf kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ya zamanto kullum haka muke tafiya akai kullum haka muke tafiya akai kullum haka muke tafiya akai sai mu ga cewa canjin yau ya fi kyau sama da dajiya canjin gobe ya fi kyau sama da na yau canjin jibi ya fi kyau sama da na gobe kullum muna tafiya a cikin haske kuma haskenmu yana ƙara bayyana to amma in ya zamanto za mu ga kuskure na malami ɗaya ka karanta magana shi guda ɗari wanda ta yi dace da alkur'ani ta dace da suna kuskuren shi ɗaya ka zo ka ta da jijiyoyin wa ka ce wa'innan malaman ba malamai bane ban gaya muku shikenan wannan daidai din tashi guda ɗari duka daga kalla baka bayyana musu ba cewa anan malami ne shi amma a wannan kuskuren nashi ɗaya ka ce ba malamai bane sai ka samu malamin da yake masumi ne wanda baya kuskure da Allah kai ma kana tashi din kuma za a ce maka kaya kuskure hannu shi yasa mu zamanto masu adalci masu insafi waɗannan malamai sun yi wa musulunci hidima ba wanda zaka ce cikin malaman nan ba shi da ilimi ba wanda zaka ce cikin malaman nan yana da son zuciya ba wanda zaka ce cikin malamai din nan wato iya kungiyar sa kaɗai yake yi wa aiki su ba su ma san me kungiya ba ba ruwansu da wannan to lokacin da mutum ya yi riko da sunna ta ma'aiki duka ya yi koyi da malaman nan ya bi su gabaki daya kaga a ce ka bi mutum daya da a ce ka bi dukkan malaman gabaki daya wanda ya fi muhimmanci ka bi dukkan malaman gabaki daya wa mutamassikun bil urwatil wuthqa allati lam fisama laha ce sannan kuma yayi riko da amintacciyar igiya da igiya wanda take amintacciya mai kwari wanda babu tsinkewa ga wannan igiya din ita ce sunna to duk wanda ya riko da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi riko da igiya wanda take mai ƙarfi wanda take amintacciya wanda baya jiye mata tsoron za ta cire ya faru kuma fa'anta alal islami hatta ta mutu haka ma'aiki ya gaya wa abdullahi ibn salam Allah ya ƙara yadda da shi وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقوله amma dukkan mutumin da ya bar sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda ta tabbata tabbatar ta tamkar rana a lokacin azur ya barta li mujarradi mukhalafatiha li qawlihim saboda ta sabawa fatawar waɗannan malamai na musulunci to shi laysa kazalika bai zamanto ba kamar haka bai zamanto ba dalibi mai biyayya ga malamansa in dai ɗalibi ne mai biyayya ga malamansa to maganganun da malamansa suka faɗa mai su ya kamata ya bi bal bari dai huwa bi zalika asil lahum shi asil lahum mai saba musu ne bi zalika da wannan umarni nasu da suka yi wannan aiki nashi da yayi na barin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ta tabbata tare da cewa kuma sun mushi umarni da ya bi kaga ya saba musu ba wai da'a yayi musu ba wa mukhalifin li bal wa mukhalifun li aqwalihim almutaqaddimati sannan kuma ya saba wa maganganun su wanda suka gabata gabaki daya a baya kaga waɗannan maganganu nasu wanda suke kira zuwa ga riko da sunna ya ce baya bi ya ce baya yi to tunda ya ce baya yi a shafa mai lafiya wallahu ta'ala ya qulu al'imamu albani ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin al'ur'ani ya ce falawa rabbika la yi uminuna hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bainahum sun malaye jidu fi an fusihim harajan mimma ƙaubaita wa yi sallimu taslima Allah ta'ala ce falawa rabbika wato ina rantsuwa da ubangijinka wannan lamu din ransu daga cikin malamai suka ce sila ne fa rabbika lanahshurannahum washayatina thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya gane da kyau can sai ya zamanto babu lamu din irin su la uqsimu bi yawmil qiyama la uqsimu bi hadhal balad wannan lamu din malaman tafsiri suna cewa sila ne waɗansu kuma suna ganin cewa ba buƙatar rantsuwa shine falawu rabbika la yu'minuna ba ma sai na rantse da ubangijinka ba la yu'minuna su waɗannan mutane masu cece ku ce ba za su yi imani ba imani wanda yake ingatacce imani wanda yake kyakkyawa hatta yuhaqqimuka har sai sun naɗa ka a matsayin alƙali sun maida ka a matsayin alƙali sun naɗa ka alƙali fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana a tsakankaninsu na saɓani sai ya zamanto idan matsala ta ta ɓarke tsakankaninmu saɓani ya ɓarke tsakankaninmu to wanda ya kamata ya zamanto alƙali namu shine ma'aiki alaihi salatu wassalam sai mu koma zuwa sunna ta ma'aiki mu lalumo ina bakin zaren inda yake idan bakin zaren a hannunka yake sai mu kama mu rike shi mu duka biyu idan a hannuna yake sai mu kama mu rike shi mu duka biyu zuba na bada ni kaɗai idan a hannun wancan yake ba a hannuna yake ba a hannunka ba yake mu kawo shi mu rike shi mu duka shine hatta yuhaqqimuka har sai sun nada ka alƙali fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana a tsakankanin su na rashin fahimtar juna thumma la yajidu harajan fi anfusihim sannan kuma ba za su samu kunci ba a cikin rawunan su mimma qadaita dangane da abin da ka hukunta da shi wato wannan saboda dama sharuɗan guda uku ne na farko ya zamanto an mayar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu shine alkali sannan kuma na biyu hukuncin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu zai yi shi zai yanke zamanto ba wani wanda ya ji zuciyar shi bata gamsu da wannan hukuncin ba sai kuma na uku wa yusallimu taslima su meka wuya iyakacin meka wuya to wannan shine a sheikh al-imam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa na tafsiri Taysirul Kalimir Rahman wato a karkashin wannan ayar yace wannan ayar tana dauke da maratibu al-Islam guda uku martaba ta farko la yu'minuna hatta yuhaqqimuka shine martaba ta musulunci kenan thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita martaba ta biyu ta imani wa yusallimu taslima martaba ta uku ta ihsani mun gane da kyau lokacin da muka samu sabani a tsakankaninmu idan mas'ala ce wanda take khilafiya akwai mas'ala khilafiya wanda wajen fahimta ne aka sha bambam dama za a ga sabani na malamai lokacin fi dalili ne wani lokacin kuma fi dilala ne idan fi dalili ne wancan shi dalilin da ya kawo ba wannan ba dalilin da wani bane ya kawo mun gane da kyau za a wannan lokacin sai ka kallaci dalilin wancan ka tsaya ka kallace shi da idan basira ka auna shi akan mizani sikeli na shari'a ta musulunci yaya dalilin nan ya sha ko bai sha ba shari'a ta musulunci ta amshe shi ko bata amshe shi ba mahanga ta ilmin rijal ta malaman hadisi me suka yi magana akan wannan hadisi da ya kawo shikenan ka gani cewa al-imamu ahmad ya ce hadisi ne Hassan al'imamun Bukhari haka al'imamun Malik haka shi kenan ka ce alhamdulillah tunda an samu almutaddiduna malaman da su ba almutashaddiduna bane ba almutasahiluna bane sun ce wannan hadisi ne Hassan to kai wannan kana da dan kamshin gaskiya amma bari mu waiwa wajen wancan idan aka waiwaya wajen shi shi ma da aka leka sai ga Imam Malik ya ce sahihi ne aka ce al-Imam Bukhari shi ma ya ce Hassan ne al'imamu Ahmad ya ce Hassan, wancan nashi Hassan wannan nashi Hassan. To yanzu ya za a yi, shi ne sai a je wajen kuma aljan ubai na kuma. Ya za a haɗa tsakankaninsu, saboda wancan ya inganta wancan ya inganta. To idan ya zamanto in amkanar jam'u zai iya yiwa a haɗa kansu ko? To sai a haɗa kan nasu. A ce, kai wannan hadisinka da ya kawo yana magana akan kaza yana magana akan kaza ne. kai kuma akar makalla hadithinka da ka kawo yana magana akan kaza yana magana akan kaza ne naka bai kore ba nashi nashi shi ba bai kore ba naka ku tashi ku je Allah ba da sa'a mun gane da kyau irin abin da ya shafi hadithin da yake magana idan ka shiga idan za ka biya buƙatar ka za ka yi bawali ko za ka yi bayan gari kada ka kallaci gabas kada ka kallaci alƙibla kada ka bata baya kaga wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Bukhari da Muslim sai kuma ga hadisi na Abdullahi dan Umar wanda shi ba yana cikin Bukhari da Muslim din wanda yace shi da idan shi yana yaro ya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam yana biyan bukata yana kallon Baitul Maqdis ya baiwa al-Qibla baya haka ga hadisin Jabir wanda yana cikin sunan wanda shi kuma ya ce kafin a abshiran ma'aiki alayhi salatu wassalam da shekara ɗaya shi ba ga ma'aiki yana biyan bukatar shi kuma yana fuskantar wato baitul maqdisi yana mai baiwa alƙibla baya shine malamai suka ce ba annasikh wal mansukh bane an gane da kyau to sai aka yi ta kokarin aljan ubaina kuma wadansu daga cikin malamai sun hada tsakankanin su kowanne zaka yi aiki da shi hadisin Abu Sa'id al-Khudri idan ka tafi daji ka tafi daji ko ka tafi zaka yi shuka ko zaka tada kura ko ka kai ziyara gonarka ka je ka ganta yaya yanayin gona yake to in za ka biya bukata to kala kallace da kibla kada ka bata baya mun gane da kyau kenan wannan za ka yi aiki da shi ne a dashi amma idan ka zo ka kana cikin gari za ka biya bukatar ka to duk inda ka fuskanta babu laifi haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda wajen aljam'u bai na huma kenan saboda dukkaninsu sun tabbata cikin bukhari da musulmi to in kuma ya zamanto yanzu kaga lokacin da mutum ya riko da hadisin abu sa'id na khudri zai ci haramu ne hatta a cikin banɗakuna mutum ya fuskanci alƙibla ko ya ba ta baya mun gane saboda ya yi riko da hadisin da mazala ce idza atetum la za'iqa fala tastaqbilu qiblata bi gha'iqin wala bawlin walakin sharriqu aw ghadibu qala abu ayyuba hadisin abu ayyuba kenan qala abu ayyuba faqadimna shama fawajadna marahidha bunyat qibla li qiblati fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala shikenan sai ya zamanto idan ya yi riko da wannan hadisi shi din wani hadisi da za a kawo mishi ce shi yana tare da wannan hadisin abu ayyuba cikin bukhari da muslim yake kuma bukhari da muslim shine maratibu siha a'la maratibu siha mun gane kyau hadisin da yafi kowanne inganci shine a ce maka hadisin da yake muttafaqun alaihi yace to shine na farko shi kuma ɗayan shi ba ce to ai ma kuma cikin bukhari da muslim din yake yace to rike da kan rike dawa to sai hada musu shi kowanne ya aiki da na kowanne a ce kai akar maka lahu da kadoki na abdullahi da umar ka kula da kyau in kana daji sai ka rike na abu ayuba kai kuma wanda ka rike na abu ayuba ka kula da kyau in kana gari sai ka yi riko da na abdullahi da umar mun gane to haka da amma kuma fi dilala to wani lokacin yawanci sabanin na malamai fi dilala ne za ga hadisi ɗaya ne za su kafa hujja da shi amma me kaza yake nufi a cikin hadisin anan ne inda gizo ke saka ina abin da ya shafi yanzu wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata muru'in matayen da mazajen su suka sake su kafin su yi aure su jira ga kawunan su su yi qar'u guda uku to al-qur'u din nan da Allah ya ce thalathatu qur'in thalathata qur'in wadan suna ganin cewa al-bahar wadan kuma suna ganin cewa a al-hayd kaga da al-haydu da al-duhuru kowanne ana ce da shi al-qur'u shine akwai kalma wanda za a ga ta zo ta ta doki kishiyoyi guda biyu ta doki fari ta doki baki ta doki tsarki ta doki kuma rashin tsarki to al-qur'u tana daga cikin su imamu malik yace qur'u din nan sune al-abaharul lati bainad damayn amma al-imamu abu hanifa yace a a jinin na al'ada shine ake ce da shi mun gane ce saboda ya kafa hujja da cewa da da isalata ayyamu aqra'iki ki daina sallah a kwanakin jininki na al'ada mun gane to in ya zama to fi dilala ne a lokacin sai kaga cewa yana da sauki sama da fiddali wajen wajen yin aiki da su da shi ma wannan kuma malamai sun yi ta maganganu akai mun gane mun kawo misali ne wannan akan yanda sabanin yake gudana amma fi dalili ko fi dilala guda biyu ne dama وقال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره الذين يخالفون عن امره waɗanda suke saba wa umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama falihazar wato su ji tsoron an tusibahum fitna fitina ta same su kaga ya hazaru fili ne mubari wanda mun ce kuma al'afa'alu la khafda fiha go babu wasu ne kasa a cikinsu to an ce fali hazari lazina asalinsa fali hazar ne to amma saboda an samu litika wasa ke ne haduwar ɗaurarru guda biyu allazina hamzatul wasuli ana fara da ita ne saboda al'arbu la tabdo bi sakin mun gane da kyau to sai zama to kuma rawun din ita ma ɗaurariya ce to in zama to ɗaurarru guda biyu sun haɗu to ɗaya za a kada sai ya zama to a karanta da kyau faliya hazarin ladina mai khalifun ba za ka ce faliya hazar an ladina mai khalifun na ce kai hamdatul wasali ce ka ce faliya hazar an ladina mai khalifuna to sai ka ce faliya hazarin ladina mai khalifuna mun gane da kyau da yana gani a karatunmu na ajurumi a mun yi magana a kai to waɗanda suke saba umarni na ma'aiki alaihi salatu wassalamu faliya hazar su ji tsoron an tusibahum fitnatun fitina ta same su wannan fitina shine shirka saboda lokacin da ya zamanto ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yanke hukunci mutum ya ce bai yadda ba shi yana da ja a kai ga maganar malami wane ya ce kaza wato yana so ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba zai kai da tashi ba da biyayya kenan wanda wajen wannan kuma zai iya bayarwa daga ƙarshe hal ya zamanto ya yi shirka au yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai ratsadi ta same su ma a wannan gida na duniya ko kuma a gida na lahira to a gida na duniya shine ya zamanto Allah ta'ala ya dandana wa bawon shi kudarsa saboda ya kangare wa sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu shi kuma Allah ta'ala sai ya azabtar da shi imma azaba wanda take hissiya ko azaba wanda take ma'anawiyya azaba akwai wanda ido kan iya gani akwai kuma wanda azaba ce ma'anawiya azaba hissiya da Allah subhanahu ta'ala irin yanda ya hallakar da kafirai a yakin badar wannan azaba ce hissiya ya hallakar da kafirai a gazzatu hunain wannan azaba ce hissiya dinga sunan gurare da dama wanda aka yaki Allah ta'ala ya dandana wa kafirai kudansu ana cewa azaba hissiya wannan azaba ta biyu wanda take ma'anawiya shine Allah subhanahu ta'ala ya cire albarka cikin tafiyar mutum Allah ta'ala ya cire albarka cikin tafiyar mutum gashi da yana karatu din amma kuma Allah subhanahu ta'ala ya haramta mai jin dadin wannan karatun shi. zai karanta hadisi gashi ne ce to ba ba tare da shi wannan to kaji mutumin da zai karanta hadisi ya ce ba ba tare da shi wata azaba ta fi wannan mutum ya karanta ayata alkur'ani ce to wannan ayat ta ci karo da abin da muke kai kenan la'alla mansukha ce da mu tarra dai a cikin littattafai na annasikhul mansukh da sauransu ya sani ko ya karanta alburhan na al-imamu zarkashi ya karanta al-itiqani fi ulumil qur'an na suyuti ya karanta mubayyiz fi ulumil qur'an na mana al-qabban duka bai gaba wannan cewa mansukh ne amma kawai ce to la'alla mansukha ce mu isa ba dai gurin ne ana maka zato ana maka ana maka ga tabbas ga raka zancen ana maka ga maciji ka raka ga inda ya bi ga aya ta ce kaza ka raka cewa la'alla to illa Allah ce ka bari halaka samu yaqini nan da ita yaqini ce to al yaqinu la yazulu illa bil yaqini bi tilhi aw bi aqwamin mun gane da kyau to ana ga anan ya kamata a ce mu kwana idan muka shiga maganar ibnu rajab al hanbali za ta dan doka mana lokaci wanda kuma ba lalle bane mu gama ta kafin wato lokaci ya kai mana ina ga za mu kwana nan insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da maganar da kan maganar alhafiz ibn rajab alhambali ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda shi ma wannan wani bijimin ne ya yi wa al'arba'unan nawawi arba'unan hadisi al'arba'unan nawawiya dai wannan wanda muke karantawa ya mai sharhi sharhin da kafa wa shafa'a mun gane da kyau jami'ul ulumi wal hikam insha Allah ta'ala za mu karanta magana tashi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk